والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أسمائهم أيضا المجوسية daga cikin sunayen mutazilawa wato ana kiransu da suna almajusiya wato mutane wanda ake danganta su zuwa ga aƙida ta mai ta majusawa ana danganta su zuwa ga aƙidan majusawa majusawa sun yi imani da abin bauta guda biyu suna bauta wa duhu suna bauta wa haske an gane wannan yi suna bauta wa duhu suna bauta wa haske saboda haka suna bauta ma abin bauta guda biyu sun ce haske shine ubangijin alkhairi duhu shine ubangijin sharri kun gano wannan duk wani abu na sharri sun ce duhu ke zuwa da shi duk wani abu na alkhairi haske ke zuwa da shi saboda haka suke bauta ma ubangiji guda biyu su ma mutazilawa sun yi imani da ainihin abubuwa guda biyu sun ce alkhairi Allah ne ke halittar shi sharri bawa ne ke halitta kun gano wannan ce bawa ne wanda yake halitta sharri Allah ba shi da ikon ya halitta sharri to dangane sharri cewa bawa ke halitta shi da kuma alkhairi ya nuna akwai masu halitta guda biyu to wannan shi yasa aka sa ma mutazila suna almajusiya saboda sun yi kama da majusawa masu bauta ma abin bauta guda biyu na'am wa zalika li anna mazhabahum yushbihu din al-majusi wannan saboda mazhaban su yi kama da addinin ba majusi allazina yaquluna bil ilahayn wanda suke da ra'ayin ilahayn sunaini hmm. suna da ra'ayin abin bauta guda biyu ilahul lil khair bauta na alkhairi wa ilahul lil shar da abun bauta na sharri na'am fa innal mu'tazila yamiluna ila anna anna al min Allah lalle su mu'tazilawa suna karkata zuwa ga cewa lallai alkhairi daga Allah yake nam wa shar min al'abd kuma lallai sharri daga bawa yake Allah din guda biyu ne sai a cire guda ɗaya ko ya nuna kuskure ne Allahu huwal khaliqul khair Allah ta'ala shine mai halitta alkhairi wal abdu huwa khaliqush shar kuma shi bawa shine mai halitta sharri in ji mutazila shi kuma Allah ya ce wallahu khaliqu kulli shay ko Allah shi ne mahalicin komai kama a wajen sun raba akwai mai halitta alkhairi akwai mai halitta shari na'am walidhalika sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majus hadhihi to wannan shine dalilin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambace su da suna majus hadhihi al-umma hmm. eh da annahum zalaw majus majus eh da annahum danu domin lalle su sun yi addini da addini na majusawa wadahu a ƙawiri kuma sun ainihin wato kamanta kansu da manganinsu a gani sun kamanta kansu da manganin ah, wa majusawa na'am shekul islam shekul islam ibn taimiyya allah ya mazana ma ya ce na'am falmajusiya allazina kazzabu bi qadarillah su yan majusiya su ne waɗanda suka karyata kaddara ta allah na'am wa in amanu bi amrihi wa nahyi ko da sun yi imani da umarninsa da hannunsa duk da sun yi imani da umarnin Allah da hannunsa amma sun karyata kaddara ta Allah subhanahu wata'ala ba gullatuhum ankaru al-ilma wal kitab yawa gullatun su wanda suka wuce gona da iri daga cikin mutazilawa sun yi inkarin ilimi da kuma mai da rubutu an gane wanda wa'annan su ne manya-manyan al'amura game da kaddara wato sun ce Allah bai san abin da zai faru ba sai ya faru Allah baya sanin za a yi ruwa sai ruwan ya sauka Allah bai sanin bai sanin kaza zai faru sai abin ya riga ya faru da zai sani kaga sun yi inkarin inna Laha la ya yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sun yi inkarin inna Laha bi kulli shay'in alim ko wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulmatil ardi wala raɗabin wala ya bisin illa fi kitabin mubin cewa duk abin da zai faru a duniya Allah ya san da shi Allah ta'ala ya riga ya kaddara shi to su sun yi inkarin ilimi shine Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa a abin nan ku yi jayayya da su game da ainihin ilimi idan a Umar dan Abdul Aziz yake cewa ku ja da su game da ilimi ku tambaye su Allah ya san komai ko akwai abin da Allah bai sani ba in suka ce akwai abin da Allah bai sani ba sun kafirta in suka ce Allah ya san komai to dole su yarda da kaddara wanda ya yarda Allah ya san komai kenan Allah ya riga ya san rayuwar kowane bawa abin da zai kasance a gare shi wannan yana daga cikin wani rukuni daga cikin rukunin kaddara al-ilm sannan al-kitaba wasu daga cikin mutazilawa Gullar sun yi inkarin cewa Allah ya rubuta duk abin da zai faru an gane ma aswaba min musibatin في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا أنا هنا هو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسكن من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين أنا هنا هو لكل أجل كتاب هذا تكرا شنا الله زي منا وكل شيء shay'in كتابا kitaba hmm? ga ayoyi da yawa da suka nuna Allah ta'ala ya riga ya rubuta duk abin da za su faru a duniya a cikin littafinsa to su sun yi inkarin ilimi sun yi inkarin littafi kulla daga cikin mutazila rubutu wa maqasuduhum ankaru umum wa mashi'atillah wa muqsiduhum muqsiduhum eh wato wanda suke da matsakaicin ra'ayi masu matsakaicin ra'ayi daga cikin 'yan kadariya mutazila sun yi inkarin wato umumi na a ta Allah yana ganin wai a ce wai ta abin da zai faru da ganin dama Allah yake faruwa sai ba yadda da shi ba kamar yanzu ba a yi ruwa ba to wannan ruwan Allah ne ya so a yi ruwan ganin dama shi ya so a yi ruwan a gani idan an yi talauci Allah ne ya so a yi talaucin da ganin damansa in ka ga an samu arziki Allah ne ya so a samu arzikin da ganin damansa kun gano wannan ko wa ma sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin walau sha'a rabbuka ma fa'alu kun gane abin da zai faru zaka da mashi'a ta Allah ne sai Allah ya so sa'annan abin ya faru to dohun masu matsakaicin ra'ayi daga cikin su an karo umuma mashi'atillah sun yi inkarin umumi na mashi'a ta Allah suna ganin mashi'a ta Allah ba amma bace khasa shi me ma'anar khasa akwai abubuwan da Allah yake yi da ganin damansa akwai abin da ya fi karfin Allah in ji su an gani akwai abubuwan da Allah ke yi da ganin damansa akwai abin da ya fi karfin Allah wa iyan zila daga cikin abin da suke ganin Allah ba zai iya yi ba shine halittar aikin bayi aikin bayi da kuke gani da bawa ke aikatawa Allah ba shi da iko mashi'a ta Allah ba ta shafi aikin bawa ba Allah yana da iko akan wani abu kuma da ganin daman shi wani abin ke faruwa banda aikin bawa kaga na wajen tsumma Allah iyaka dangane da ikon shi sabu wayannan ƴan mutazilawa daga cikin inda suka bace sun yi ma Allah iyaka akwai iyakacin ikon da Allah ke da shi kenan Allah ba ba ainihin ba ba sarki bane mai cikakken iko ka san duk wani sarauta in kana da shi sai ya zama to akwai wani bangare da kake da iko wani bangare baka da iko kana kasa yanzu shugaban najeriya ba shi da iko akan nijar ba shi da iko akan ghana ba shi da iko akan mali da sauran kasashen afirka kawai yana da iko ne akan najeriya kaga nan wajen shi ma ya san in ka bi shi magana cewa ya ɗauki mataki a cikin ghana da nijar zai ce ba shi da iko a nan wajen kun gano wannan ko to ƙarƙashin nan kaga ya samu na ƙasu shi kanji ya san ba shi da wani ƙarfi a ɓangare kaza to shi ma Allah ta'ala akwai inda yake da iko wa yanzu akwai inda ikon shi bai kai ba wannan yana daga cikin fahimta na 'yan mutazila alkadariya wa yanzu na'am na'am wa kalbi wa qudrati da abin da ya shafi halittar shi da kuma ikon shi sun yi inkarin umumi mashi'atillah da kuma umumi na halittar Allah wato sun yi wa halittar Allah iyaka shi ma Allah yana halittar komai amma ban da ne banda mi eh Allah yana halittar komai banda mi ayyukan bayi Allah ta'ala baya halittar ayyukan bayi wa qudrati sun yi wa ikon Allah iko abin nan iyaka akwai abin da Allah ke da iko akwai abin da bai da iko a kanshi wa ma humul mu'tazila wa muwafaqu wa'annan sune mu'tazilawa da wanda ya goyi bayan su inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya yi masa rahama Eh. daga cikin sunayen mutazila kuma akwai aljahiliya wazalika li'annahum akhadhu min aljahiliya maqalati eh, amma ba su ne ba su ne asalin yan jahiliya ba ba hmm. ita ba jahiliya kungiya ce da zaman kanta amma malamai sun kira su da wannan suna saboda sun ciranto daga jahiliya maganganunsu. a gani sun ciranto wasu akidu daga yan jahiliya fi ta'dil sifatin lahi azza wa a wajen kore sifofin Allah azza wa kamar yadda ibnu taymiya da manya manya daga cikin malaman sunna wato in za su yi raddi in za su yi raddi ga ta wajen babun sifat in za su yi raddi bakon su ce raddan alal asha'ira to suna ganin asha'ira ba ta kai matsayin mata raddi ba suna tumfarin asalin ainihin wato wanda shi ya kawo wanda wanda nan daga nan ka ciro suna tumfarin kawai jahiliya ne daga duk malaman salaf arraddu alal jahmiya arraddu alal jahmiya da su kowanne daga cikin su kai tsaye kawai yana jimfaran jahmiya ne ya mata saboda idan ka rusa jahmiya ka rusa wannan wannan duk kanana ne shi yasa al-allama ibn qayyim al-jawziya cikin duniya yana kiran wayannan sai kira su da suna ne yana kiran ainihin asha'ira inas yana kiran yan jahmiya zukur wato daga jami'a aka ce to jami'a su ne maza a sha'ira su ne mata sannan zai yarda gare su yana kiran su mata ne shi ibn kayyim a cikin duniya su da shi yasa sun fi son su yi raddi ga jami'a in suka yi raddi ga yan jami'a sun huta duk sauran ma an gama da su an gane wannan ko aha ala shekul islam amma yanzu in kana so ka yi raddi ga duk kungiyoyin da suka zo na duniyan nan wanda suke da alaka da hamasa suke da alaka da siyasa sai ka dumfari ikhwan to in ka gama da wannan duk sauran ƙungiyoyin ƴaƴanta ne duk wata ƙungiya da ta zo da wannan manufa ƴaƴa ne to sai ka dumfari asalin uwa ɗin inda tushen yake idan ka sassafake shi sauran ba kawai shi kenan an gano wannan ko eh قال شيخ الإسلام شيخ Ya ابن rama الله ce. Kullum يا شيء كل مؤتزلي جهمي دو wani ba mu'tazili ba jahamiye ne shi walaisa kullu jahani mu'taziliya ba dukkan ba jahamiye ne ba mu'tazile ba kun ji abin da ya faɗa duk wani mai aqidan mu'tazilanci to ba jahamiye ne wajen aqida amma ba dukkan mai aqidan jahamiya ne mu'tazila ba lakin jahaman ashaddu ta'dilan sai dai jaham ya fi tsananin ta'dili bai ta'dili ya fi tsanani wajen kore sifofin Allah tunda shi ta'dil na jaham kulli ne ta'dil na mu'tazila juz'i su jami'a sun ce Allah baya ji gaba daya Allah baya gani Allah baya magana Allah ba shi da ba Allah ba rayayye bane Allah ba shi da hikima Allah ba shi da kaza duk wani siffa na Allah sun kore shi kuma ce ko hmm. sun kore ma Allah siffa sannan sun kore sunaye ba su yadda Allah na da suna ba idan ka jingina ma Allah suna ka yi ridda in ji wa yan jami'a tunda baga ayin qur'ani walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zaru allazina yulhiduna fi asma'i Tunda ga wannan gashi Allah ya sa wa kanki suna innal ladzina yulhiduna kaza kaza bi ayatina la yafuna alaina to su din nan sun yi inkarin sunan Allah yanzu in kace Allah sami'un din ce wa iyaz Allah basirun Allah hayyun duk wanda ba sunan Allah bane to ba su yadda ba inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala aljanna duk ba su yadda ba shi dan bid'a wato baya jin kunya ya karyata abin da bai rishi ba kawai idan yana da wata ka'ida sai ya zamanto sai ya ga ayan qur'ani ya saba maka'idan ka'idan shi ko ya ga hadisi to bai jin kunyan hadisin kuma in ayan qur'ani ne ba zai karyata ayan kai tsaye ba amma zai yi wani mahaukacin tawili gare ta yan a kwata-kwata ba sa mutunta nasi abin da ya bambanta ahlus suna da yan a shi ahlus suna yana tsayawa ne kan nasi ko ya ji daɗin nasin ko bai ji daɗin nasin, ba dole ne ya tsaya kan wannan nasi. to shi ko dan bid'a idan ya duba ga wani nasi yana so ya kawo mai jika kan a da shi zai taka nassin duk darajar nassin ku gano wannan to kaga za ka yi mamaki a ce ma akwai wani mutum yana ganin wai Allah ba shi da sunaye za ka yi mamaki a ce ka ga wani mutum yana ganin Allah ba shi da sifofi za ka ce wallahi ba zai yi ba ɗan musulmi da zai wannan maganar ba ko kamar yadda za ka yi mamaki ga cewa ga wani ya zagi abubakar inda ba don kaji da kunnen ka ba wallahi za ka ce ƙarya ne shari ake musu ko to saka abubuwa da yawa da suke faruwa a cikin biri a mutum zai yi mamaki kamar da za ka yi mamaki da wani zai ce zai ce afuwan afuwan ya in yanzu mulkin da ka ba Allah ya gaza mulkin da ka ba Allah ya gaza kaga wani inan ne ne kaga abin zai baka mamaki ko a ce ga wani mutum har zai iya buɗe baki yayi wannan magana wai kuma sallah yake yi abin aka ba za ka ta ganin wannan anya kuwa to dan adam ya wuce yadda kake tunani ya wuce yadda kake tunani don ko kai na san za ka iya rantsuwa ka ce wallahi waɗannan sufaye ba su yi wannan maganar ba kana ka ke zira kuma maganganu suna fitowa bacin mutane wanda za ka ga ya wuce ma tunaninka hmm? eh. <laughs> za ka yi mamaki a ce musulmi ahalin suna yi sauki sayin bukari to sai gashi wani dan biriya kawai in ya ga abu ya saba ma ra'ayin shi kawai zai zaki sayin bukari a wuce girama to haka dan biriya haka yi shi dan bidiya nasti ba matsalar shi bane kawai ka'idar shi ne matsalar shi in ya riga ya shimfa da ka'ida to kar ka gita mai da nasti da daga nasti zai wulakanta nasti Allah shi kiyaye na li'annahu yanfil asma wa sifat domin su suna domin shi yana kore sunayen Allah da sifofi shi jahiliya wal mutazila shi jahiliya sun fi sifat asma kuma mutazila suna kore sifa ne kawai banda suna siffar kawai suke korewa amma sunan sun yi imani da shi eh. suna ne su 'yan mutum zina su 'yan wayan nan 'yan jami'a sun ce suna ne jami'a suna kira jami'a ne shi kawai suna cewa wa ainihin zafi shi allah shi ne allah ɗin ba suna ba ne a wajen su ainihin zafi nan, amma duk sauran sunayen da gaba ɗaya sai clear ne da zaki suna cewa shi ne ainihin zaki eh, sannan su kuma 'yan mutar zilawa za su gaya ma cewa sunayen allah jimad ne ba su da ma'ana kada ka ce isma du'a'i ya sani ka ce ya allah sani kana nufin wai Allah mai jin addu'a mai sauraron su ba da wani sunan shi ne kawai ko duk sunayen gaba ɗaya sun koma zuwa ga ainihin zat ba wani magana wata ce wai Allah hayyu da rayayye wannan fasarar rayayye da kai su, kuskure dan adam mara yayi ne sai sai kayi rinda ka jingina ma Allah sifan halitta an gani sai su kira ka mushrik suna kira ahlus sunna mushrikun saboda ahlus sunna suna cewa Allah rayayye ne Allah bai ci ne to eh dan adam ma na ji sun haɗa laisa ka mutu ne shi na na? wani a suna cewa Allah a su suna su sun tabbatar da sami'un bi sam'in basirun bi basarin hayyun bi hayat su sun tabbatar da wannan su ba su kora wa'annan sifa sun yarda da sunan da sifa amma abubuwa guda bakwai ne kawai ka yarda da shi yana yi ana halitta halittar da ke kai sai da wannan sai dai fasara mutum da lawa ba fasara a sha'ira ne su a sha'ira ta wili da su eh. baka rike yadda yadda ke eh. bayanin bayanin baka rike shi da kyau bai ya ma. su a sha'ira dangane da abin da ya shafi sunaye suna tabbatar da sifa guda bakwai hayyun hayyun alimun kadirun wal kalamu lahu iradatu wa kazaka sam'u wal basar wa'annan kusan fasarar da na ahlus sunna da ne Allah Hayyu, ne bi hayat sami'un bi sam'in basirun bi basirin alimun bi ilmin mutakallimun bi kalam to duk wa'annan sun tabbatar da shi haka amma haka ce maka Allah a kamar abin da ya shafi wa gaziba Allahu alaihi rabiya Allahu anhu to ire-iren wa'annan wurare sai su ce ga sun mushi tawili sai su fassara shi ba akan zagirin shi ba sai da su gina wannan mutazila ne mutazila sun ba cewa Allah bai ji ne Allah sami'un ne shi sunan shi ne sun yadda da sunan sami amma bila sarfi baya ci. basir bila basari sun cire jin amma gundarin sunan sunan Allah ne kamar yadda kowanne daga cikin mana da suna an sa sunan ne ba wai da ma'anan ba za ga wani an sa mai suna Muhammad amma ɓarawar ne kaga ba wai an sa sunan sunan yayi daidai da sifar bane a ce to Muhammad saboda kasancewa abin yabo ne zaka sani Muhammad to so abin da ke nufi kenan kawai gundarin sunan ne jami sai da wani ma'ana in ka ba shi ma'ana to su ana su fahimta ka kamanta shi da halitta an gano wannan to shi ne ce to wannan wannan shi ne fasarar hoton zina duk kuma jami'a sun kora wannan kalmar sami din gaba daya da sunan da kuma abin da sunan ya kunsa su yan ahalu suna kuma sun yarda da sunan da abin da sunan ya kunsa A gane bambanci kenan na kamar da su yi zama a sha'ira eh wannan yadda aikin ake ya ila san da wannan shine hanyar salaf da su sun ce wa'annan ka karata, su da wuce yadda yadda ka sa sai da suke ma yadda ka ji su ainihin sami'un Allah mai ji haka suke ba ma larabci da kuma da kuma karanta su da ma'anar su da fasara duk ba su ɗauki har ma'anar yi ƙwarar da gaske na'am na'am cewa kawai wannan karatu na mai kusan za mu ta ishara ta ga ɗaliban ilimin sau asali shi wannan wasu na da asali mutum ne yana najiya da nan eh. amma guduwa ga masu majalisar malam ya fi na yanzu bala'i. Biya ya fi mai da wannan bala'i ka gani da ya gudu a majalisar malamai zo yana karatu da kanshi sai zo ya fara da sabon akida ya farar da sabon akida wanda ya zo wanda duk duniya ba ta samun wannan akida ba saboda ya guji malamai ya zo yana karatu shi kadai man abin nan an ce wanda ya nemi ilimi shi kadai kharaja shi ne na mu ne bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim hifzul lisan min as-sarsara wal kadhib ana so dalibin ilimi ya tsara harshen shi daga surutai hayaniya surutai da ƙarya labudda li talibul ilm an yahfaza lisanahu babu makawa ga ɗalibin ilimi ya tsare harshensa daga ainihin wato surutai da kuma ƙarya kar ya zama sarsar ya ta surutu a san shi ya shahara ta surutu kuma ya zama ƙaryaci ba a san ɗalibin ilimi ya zama haka walƙiba ba a san ya zama to mai yi da mutane ya zama ba shi da wani aiki sai ya kira sunan wani ya aibanta ya kira sunan wani ya aibanta ba ɗabi'an ɗalibin ilimi ba ne da alfahari kada kuma ya zama to mai sakama ya zama mai nuna sakama yana nuna ya isa ɗalibin ilimi ya zama an san shi da tawazu wa kasaratu dahi da kuma yawan dariya wasu kutu da'iman da kuma shuru da'iman a ga wato shuru mai dawama idan ɗalibin kullum yana cikin shuru yaya zai samu daman ainihin munakasha da abokin karatun shi in kana da abokin karatu wanda kuke karatu tare da shi ya za ku yi ku tattauna matsalar ilimi in kullum cikin shiru kake in kana cikin shiru da'iman shedan kuma sai ya maka wahayi eh. ai kuma ila zalika min khawarimul muru'a da abin da ya shafi wannan na abubuwan da ke zubar da mutunci wa zihabul haiba da kuma tafiyar da kwarjini irin wayan abubuwa suna tafiyar da kwarjinin mutum shi malam wani ya cika gulma da biri ya kama sunan wani ya zaga ya kama sunan wani ya zaga malam wani na da alfahari wani ilimi in ya zo sai ya nuna ya fi kowa karatu ko baka lura da shi ba zai ga irin wani abubuwan karatun da mutum ke da shi zai ga ya zubar da mutuncin mutum amma ɗalibin ilimi ya saukar da kanshi ya nuna shi ɗalibin ilimi ne kuma ya nuna shi bai san wani abu ba kawai shi wannan shi ne ɗan abin da Allah ya sanar da ni alhali kuma wasu na ganin ai wannan ba ƙaramin ilimi gare shi ba malam na da ilimi amma kullum yana saukar da kanshi zai nuna kawai bai sani ba na'am ومن ذلك إسكاد المشايخ والحد عن والحظ عن مروءتهم والحد عن مروءتهم daga cikin wannan akwai kayar da darajar malamai ya zamanto ba ka da wani aiki sai kokarin kayar da darajar malamai zagin malamai a gani mutumin da ya zo ya shagaltu da zagin malamai da kokarin kayar da darajarsu kayar da mutuncinsu to wannan ba ɗalibin ilimi na kirki ba ne ana samun irin wani ko ba a samu daga an samu ɗalibin ilimi ba shi da wani aiki sai ya kama sunan wannan malami ya wulakanta shi ya kama sunan wancan malamin sunna ya wulakanta shi ya kayar da darajar shi to duk ɗalibin da ya shagarci da wannan ba ɗalibin sunna na kirki bane mai zagin malamai wa hadha imam wa imam al rahimahullah yanzu tambaya misali yanzu ahlus sunna idan ya san cewa wannan malami malamin sunna ne malamin bid'a ne yana fatar da mutane to kawai kare ce komai akan shigo eh ka san wannan malami dan bid'a ne yana halakar da mutane sai ga wa mutane ku yi hankali da shi batacce ne malamin bid'a ne shikenan kana kai da darajar malamai ko ka san wannan malami yana zagin sahabbai ka san wannan malami yana kare tabi ka san wannan malami yana yana zagin Allah ma to zaka yi wa shakar maka zaka zagi malamai in ka faɗi aibin shi ka kasa shi malamai ka yi gulma da shi shin faɗin aibin wannan malami don mutane su guje shi ana sa shi daga cikin zagin malamai ko nasiha ne to wannan yana daga cikin abin da da yawa daga cikin masu da'awan ɗalibai ko kuma gama garin mutane ba su fahimta ba su sun ɗauka an ce a tsarar mutuncin malamai suna nufin wai hadda malaman biri'a duk malamin da yake da alaƙa da biri'a yana cutar da musulunci dole ne a faɗi ainihin menene kurakuran shi domin ɗalibai su gane kurakuran da nisance shi an gane wani ko Wani shi ne wa hadal imam da aka rahimahullah wato ga wani imam nan daban hmm. wato Allah ya masa rahama yubayyin lana ashiya min adab talaf hadha al imam ba imam al ajuri ba ajur eh imam al ajur ne Allah ya masa rahama yana mana bayanin cewa lallai akwai wasu abubuwa daga ladubban ɗalibai ladubban neman ilimi kai wallahi kai Allah ya masa albarka imamul ajuri za idza kallama talib kallama bi ilimi, wato imamul ajuri yana cewa idan ɗalibi zai yi magana to yayi magana da ilimi kada ya riga magana da jahilci na'am al kalam sawaban idan ya ga magana shine daidai yayi magana da shi wajen sakata sakata da ilimi haka nan idan ɗalibi zai yi shiru ya yi shiru a ilmance za ka na sukutu sawaban idan shirin shi ne daidai in yin shirin shi ya dace akwai sanda shiru yake zama barna kaga ana ta zagin Allah a gaban ka ana faɗin biya goma gari wanda kana da iko kai inkari sai kai shiru shin wannan ya zama maslaha ko ya zama barna ya zama barna qalilul khawf fi ma la ya'ni wato shi ɗalibin ilimi mai karancin kutsawa ne cikin abin da bai shafe shi ba na'am duk wani abu da bai shafe ka ba kada ka yawaita kutsawa cikin sa ya khafu min lisanihi ashadd mimma la khafu eh, min aduwi yana tsoro daga harshen sa fiye da abin da yake tsoro ga makiyinsa kun ji wannan harshen ka ya fi makiyinka hadari ya ji wannan lisanahu li aduwi kaga wannan in aka ce za a yi bincike akan shi a yi rubutu rubutu ne za a yi fa mai tsawo mm. yana jin tsoron harshen sa fiye da inda yake ji tsoron makiyinsa kenan wannan harshen yana da haɗari shi za Allah ya shi jajawur dangerous Allah ya yi harshe jajawur don ka san yana da haɗari lalle kafin ka buɗe baki ka yi magana da shi sai ka yi aiki da ƙwaƙwalwanka sai ƙwaƙwalwanka ya zama shi ne jagora direba wanda zai jagoranci wannan harshen in ba haka ba in harshe ne zai jagoranci ƙwaƙwalwa kana cikin haɗari ya haɓatu lisanahu da adiyus wato ya tsare harshen sa ga makiyinsa yu'ammina min sharri wa su'i aqibati domin ya samu aminci daga sharrin sa da kuma mummunan akibar sa wa qala fi mahallin akar imam al-ajuri ya faɗa a wani waje daban wala yaktabu ahadan wato kada dalibin ilimi ya rinda jiba da kowa wala yahqiru ahadan kada ya wulakanta kowa kada ya ringa jiba da kowa kada ya wulakanta kowa na'am wala yushammitu bi musiba kuma kada ya ringa dariya don musiba ya samu wani san wani idan musiba ya same ka in makiyinka ne sai ta murna yace mu na wasa ne gara da Allah ya mana maganin shi an gano wannan dan wani makiyinka ya samu rashin lafiya makiyinka ya samu karayan arziki maki kaza ko wani abu sai ka zo kana murna to shi na ce dalibin ilimi baya haka ai duk wannan kai ba Allah na iya zara baka da shi ka tsira ne ba ka tsira ba na'am wala yabdi ala ahad kuma kare yayi zalunci ga kowa a matsayin shi da ɗalibin ilimi kada ya kuskure ya zalunci kowa wala ya hasada. kada ya hasada da kowa wannan shine abin da yake da wuya zaka ɗalibin ilimi yayi karatu kana ganin shi yayi karatu amma kuma hasada an gane wannan ko to irin wannan dole ne ɗalibin ilimi yayi maganin shi ya kokari ya yaki hasada in baka yaki hasada ba sai ka kafin ka ba zai amfane ka ba sai ga wani lokaci kana ta yin wasu abubuwa zubar da mutunci ne amma kuma baka sani ba yanzu zan kawo misali a ah, littafin da malamin kuma ya wallafa raddul azhan ila ma'anil qur'an akwai wani malami wanda har yanzu bai rubuta ko da shafi ɗaya bai rubuta ba da sunan addini to da ya tashi sai ce jama'a wani wani malami yana ganin wai ya burge har ya rubuta wani littafi wani raddul azhan yace wannan littafin menene abin da ya rubuta yace fa huwa raddul amma ya masa to ka duba kaga ai ya kamata ya duba ni me na rubuta kafin yayi magana ce to alhamdulillah kun san na rubuta littafai guda hamsin ko littafan da na rubuta sun kunshi kaza da kaza da kaza zuwa haka amma wani ya rubuta wasu littafai ɗan shafi kaɗan ya rubuta wasiƙa yana takama da shi kaga abun kunya ne in ni ne zan ji nauyi in yi magana kan abun saboda ban iya rubuta ko shafi guda ba amma na zo ina sukan wanda ya rubuta shafuka da yawa kuma littafin nan ya yi yawo a duniya ni kaɗai ne na ce ba warar su na ba zan gano wannan to haka hasabi yake hasabi zai ringa faɗin magana wanda a maganan mai sauraron shi ba zai ji abin bai mishi ba kawai dan dai malam ne wallahi dan dai malam ne kawai wallahi sallah amma gaskiya maganar da malam ya faɗa ni a zuciya da malam bai faɗe shi ba wallahi da ya nemi shawara na zan zace shiru to haka ɗalibin zai zauna tare da malam malam na irin wa'annan bangaru idan mutum na hasada yana shirin hankalin shi ne ya ajiye zai cira hankali ya ajiye sai ya kama sai ya dawo da hankali ku shi za ga duk darajar shi duk hankalin suka ce anya ko shi ne shi za dole ne ga ɗalibin ilimi in yana harka abin da zai taimake shi a wajen ilimin shi ya daina hasada ko malamai sun ce me zai taimake ga daga hasada tauhidi na rububiya da zarar mutum yana tauhidi na rububiya kuma yana sa shi a cikin rayuwar shi gaba daya Allah zai taimake shi shine ma'ana Allah ne mai halitta Allah shi ya halicci wannan bawa Allah ne mai azurtawa wannan arzikin da Allah ya bashi bai bani ba ganin daman Allah ne ba bawan ne bawan ba wani rawa yayi ba ba wani dabara yake da shi ba da yasa Allah ya bashi wannan abu Allah shi ya san hikimar da yasa ya bashi bai bani ba an gane kuma Allah mai iko ne akan komai saka wannan abin da Allah ya bayar iko ne duk yanda wannan bawa ya nemi wannan abu ba zai samu ba sai Allah ya bashi ni ma in Allah ya so zai bani mutum da dai Allah ne mai bayarwa idan na ce zan yi faɗa da wannan bawan Allah kamar da Allah nake a fakake idan mutum yana bin wannan tauhidi a hankali kuma yana sa cikin tunani zai gane duk abin da wannan bawa yake da shi ba nashi bane Allah ne ya shi ba ikon shi bane ba dabaran shi bane ba shikenan in ka zo kan kana so kai amfani da dabaran ka da ikon ka a lokacin kafadi ko ka fake ko to shi yasa dole ne shi yasa wannan tauhidi na rubiya yana da amfani sosai na'am wala yusiku zanna bi ahadin illa biman yastahiq wato kare ya muna na zato ga kowa sai da wanda ya cancanta ya hasudu da ilmi wato ya yi hasada da ilimi in zai hasada hasada ne na ilimi wane ya yi karatu ni ma barin dage yi karatu yadda yi A gani wane ya haddace ƙur'ani barin dage ya haddace ƙur'ani yadda ya haddace na wani zunni bil'il kuma in zai yi zato ya yi zato da ilimi wani takallamu bil ilm ya yi magana a ilmance ya yi shuru da ilimi an hakikati ma fi aki da ilimi. wato ga hakika ya yi shuru da ilimi ga hakikanin abin da ke tare da dan uwan a ilmance na'am fa inna ihsana zan bil wa sahib wajib wajib domin lalle kyautata zato ga ainihin me kyautata zato da ainihin ilimi da kyautata zato ga ainihin aboki na karatu wajibi ne shi ne an yi karatu da za a gudun da shiyan nan ta wannan da za a huta da abubuwa da yawa da an huta da abubuwa da yawa na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح اصول السنه نعم فهذا الامام يعرف قدر الصحابه wato wannan imam ɗin shine al-imam Ahmad bin Hambal, imam ahli sunna jamaa ya san darajar sahabbai wa yanbaji an na'rifa manzilatuhum ya kamata mu ahli sunna salafiyya mu san darajar sahabbai wa na'rifa lahum qadra qadra mu san ainihin matsayin da Allah ya ba su wa annahum afdalun nas ba'da anbiya musan cewa sahabbai sune fiyayyen mutane bayan annabawa wa ma arafatul bashariya ba'da al-anbiya mislahu wato mutane ba su sani bayan annabawa ba su taba sanin misalin sahabbai ba fi kulli tarihi a cikin dukkan tarihi ba taba ganin mutane masu daraja masu ilimi masu tsoron Allah masu sanin ya kamata kamar sahabbai ba ma arafat mislahum imanin wa yakinan wa ikhlasan wato ba a taba sanin misalin su ba wajen imani da ikhlasi a imani da yakini da kuma ikhlasi ba taba ganin irin sahabbai ba wajen jihadin da kuma ta wajen bangaren jihadi babban bazalan kai da wajen bazali wato bayar da kyauta daukan dukiya a yi infaki saboda ganin an taimaki addinin musulunci jiya muna karatu riyadu salihin muka kawo tarihin wani sahabi a cikin riyadu salihin sahabin annabi ya yi magana a yi infaki bai da kokobo bai da kokobo ba abinda ya je yi dako ya je yi sai je yi dako bayan ya yi dako ya ɗauki kaya kudin da ya samu da shi ya kawo ya infaki ina ba ta gane to irin nan mutane misali kaga irin su aka ce mai koyi da su a cikin duk abin da za mu aikata ban da kokobo amma kuma ina son taimaki addini yaya za a yi in samu kuɗi to yadda mutum ke samun kuɗi yaya za a yi samu kuɗi ya yi ɗinkin sallah yaya za a yi samu kuɗi ya sai waya kaga wayan nan guda biyu yaya za a samu kuɗi ya sai waya da magana yake sallah za ga mutum bai da koko amma zai zauna ya calculation to wani baya calculation yaya za a iya samu kuɗi ya taimaki da'awa wannan ba ajanda shi bane shi harkan da'awa kawai in yana da shi ne ya dan ya dan fincino wani abu ya bayar ganin daman shi to wannan shi yasa musulunci bai ci gaba a wannan zamanin mutane sun doki da'awa wani abu ne a gefe amma harkar kansu shi ya fi musu komai an gano wannan tunda wallahi kullum yana wucewa wajen waya sai ta mamaki ce an ce ba kuɗi a cikin al'umma amma maza da mata sun cika wajen da ake sayar da waya kuma wannan waya in ka sayi dan karamin waya za ka yi ta kira da shi inda kira kake so ba za ka mutum ya sayi wayan dubu tamanin dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da hamsin amma ka kalle shi abin tausayi ne kuma za a ganshi talaka ne sosai amma yadda yake mu'amala da waya yake kashe kuɗi amma harkar addinin shi sai ka ga babu kuɗi babu wallah mala ka san aiki ne ba ma yi to wayannan sahabbai da suke dako aikin da suke da shi الذين يلمزون المتوهين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم sun yi kokari iya kokari sun yi sun yi sana'a don samu abin da su taimaka misali to kaga sahabbai shine shekarabi Allah ya masa rahama yake ba mu labarin sahabbai wajen fazluhu irin yadda suke bayar da dukiya don ganin addini ya ci gaba to irin ɗabi'ansu shi yasa musulunci ya samu ci gaba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam eh wa tabhiyatuhu da kuma yadda suka yi tabihiya wato sun yi layyan kansu wato ma'ana sun ba da ransu sun miƙa ransu arha don kariya ga musulunci saboda sun gamsu cewa in suka mutu sakamakon su aljanna sai suka miƙa ransu arha don ganin sun ba musulunci kariya ran dan adam ba abin wasa ba ne kada mutum ya ɗauki ransa ya ba abin banza a kashe shi a banza a gani ka zo ka mutu a banza wajen kwallo ka zo ka mutu a banza wajen kaɗe-kaɗe da raye-raye ka zo ka mutu a banza wajen wani abu wanda ya saba musulunci amma in dai abin da ya shafi addinin ka ne wato a kashe ka ka mutu cikin farin ciki mm. kun gane wani ko to sahabbai sun yi ta bihiya sacrifice mm. wato ma'ana sun miƙa ransu arha don ganin kawai burinsu ya addini zai ci gaba eh fa fataha Allahu bihim alqulub sai Allah ya buɗe zukata saboda sahabbai zakatan mutane da yawa ya buɗe sun musuluntar da mutane da yawa wa fataha bihim shu'ub kuma Allah ya buɗe ainihin ƙasashe yankuna na duniya saboda sahabbai har musulunci ya kai mana nan Afirka ta hanyar waye musulunci ya kai misira ta hanyar irin sahabbai irin su Amur bin Al'ad, as radiyallahu an ana fatan gani to tun zamanin umar musulunci ya kai misira ka gani tun zamanin manzan Allah musulunci ya kai habasha su wasu kai shi habasha manzan Allah yana zaune a Madina manzan Allah bai taba tashi daga Madina ya je wata kasa a duniya ba ina ba gani ko kun taba jin labarin manzan Allah ya tafi da awa sauran kasashe su waye suka dauki wannan da awa suka kai duniya sahabbai huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah ta'ala shi ya taimake ka da nasararsa kuma ya taimake ka da mu'minai kenan da'awa ba a samun sai an samu mai da'awan ya to yana da kishin da'awan sannan kuma a samu mu'minai to sahabbai sai Allah ya kira su mu'minai su suka dauki wannan da'awa suka yada shi ashe duka gaba ɗaya taimakon juna ake ko malami zai bada nashi gudunmuwa sannan ɗalibai su wani su ba da nasu gudunmawa har sai Allah ya ɗauki wannan da awa ya kai shi wurin da ba yi tsammani ba amma ka ce malam ne zai yi duka ana so malam ne zai yi duka gaba ɗaya malam ne misalin haihuwa da goyo da shayarwa da komai duk malam ne da kuke gani to kun ga manzo sallallahu alaihi wasallam zamu kyakkyawan misali ya tura sahabbai kan kasashe Yaman ya tura su Habasha ya tura su kasa kaza har musulunci ya gama duniya ki daya eh na'am wastanaratu al-umma bima balagu an ar-rasul sallallahu kuma al'umma sun haskaka da abin da sahabai suka isar na ilimi al'ummar duniya sun samu haske da wannan ilimi da sahabai suka isar daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi jihadihim fi nusrati hadha ad da kuma jihadin da sahabai suka yi wajen taimakon wannan addini din na'am fa yastahiquna minna kullu ijlal Sahabai sun cancanta a gare mu mai bai sai yi kuna kulla ijilal. Hmm. kulla ko sahabbai suna cancantar kowane irin girmamawa kowane irin mutuntawa duk wani abin da za ka yi na girmamawa to ya kamata sahabbai a girma su saboda gudunmu wanda suka ba addinin musulunci hmm. wallahi min ajalihim nawali wa min ajalihim nu'adi wallahi min ajalihim nuwali wa min ajalihim nu'adi kun ji wannan wallahi saboda sahabbai muna ba da goyon baya gare su muna yin walittaka gare su muna soyayya gare su saboda sahabbai za mu yi soyayya da mutum ko saboda sahabbai za mu yi adawa da mutum abin da shekara biyu ya faɗa kenan wallahi har zuwa ma yayi wallahi saboda sahabbai za mu yi walittaka za mu yi soyayya da kai saboda sahabbai za mu yi adawa da kai hmm? in ka so sahabbai wallahi muna son ka in ka ƙi sahabbai ko kai waye wallahi muna kinka kun ji magana mai girma da ya faɗa kama a wannan zamanin ya ka ji sharrin bid'a akwai wani mutum wanda ana matuƙar san shi dan gwagwarmaya ne samari da waye suna san shi to lokacin da sahabbai lokacin da ainihin suka tashi suna ta zagin malamai a zagi zimbabwe a zagi albani a zagi waye a ce musu gaba ɗaya malamai ne wanda ba san zamanin su ba malamai ne gidadawa wai nan samarin suke ta zagi ya zama to sun kayar da darajar malamai ya zama a saudiya in ka ce bilbas yana magana dariya ya samari suke ba kawai yana magana wani lokaci yana magana sai wani ya ce a amal basar wal basira ya ce da idan bilbas da basira shi duk makamu makafi ne sai shi an bashi babban makami shine mufti na saudiya gaba daya haka samari suka ce taso kuma wani samari wani sana da awon sun ne haka su kasance malamai suna magana sai ta dariya ba su kira ba wayewa ba kaza ba kaza ba kaza a lokacin da shekara biyu ya hango sharrin abin ya duba ba idan fa ya zamanto an zuba da darajar malamai ba abin da ya rage ga ilimi abin da zai zo ya rage yanzu shine jahilai za su yi magana da sunan addini ko zuwa saurara asalin wanda suke da abin da za su ba al'umma har ga an gaba da darajar su haka ya zo ya ɗauki wannan wanda na gaya muku ya ɗauke shi ya sa shi a cikin mizani na ilimi wannan mutumin waye su suna cewa malami a duniya yanzu shine wannan malamin duk wa'annan malaman gaba daya kauyawa da gidadawa ne dan ba san fiƙewar waƙi ba kun gane yi. a lokacin da albani ya yi wani lacca ana kai shi waƙi Ya ce, wai wannan fiƙewar waƙi ne suke nufi wani irin fiƙewar waƙi ne shin wannan fiƙewar waƙi wai wajibi ne shi in wajibi ne da mun ganshi a littafin ilimi malamai sun yi magana kan shi a wani littafi daga cikin littafin ilimin malamai suka ba shi muhimmanci irin muhimmancin da ake bashi a wannan zamanin ina ba san gane wannan to sun bashi muhimmanci wanda ko tauhidi ne da wannan muhimmanci za ku ji a wannan lokaci a wajen wa'azi ta ce bai da cikin ruwa ne akwai wani malami faisal kuna yawan jin labarin shi yana cewa su bin ba ba su da fiƙi ruwa ke jahilai ne kaza kaza kaza kaza kaza a lokacin nan albani yake tambaya wai wannan fiƙi ruwa ke wajibi inda wajibi ne a wani littafi daga cikin littafin addini zamu ga da magana kan shi in ko ya zan farar da kifaya ne to farar da kifaya dan wasu sun su dauke ku dauke mana mana ku dauke mana a daina wannan fitina misali me suka nufi da ifin yin waƙi karance karancen jaridu karance karancen mujalloli ka san kauran ajiyar shikenan kallon tv da sauransu malami ya shagaltu da wannan ya zama to ba shi da lokacin addini to haka suka yi ta saka malamai da biyu yanzu sai ce to suka ce malamin da yake shine ya san ya san zamanin nan kuma wanda in za a nemi fatawa wajen shi za a nema shine malam wani ina fatan gani to sai zama to ɗalibai gaba ɗaya littafai suke karantawa to sai biyu ya tsaya ya bincike a kan shi sai ya gano malamin da ake ake yada wannan ba ake cewa shine malamin al'umma gaba ɗaya yana zagin abin manzo Allah ya zagi Usman bin Affan ya kafirta shi ya kafirta muawiya ya kafirta amr bin al-as ya kafirta wani ya kafirta wani sannan ya yi izgili ga annabin Allah Musa shi wani malamin sannan kuma yana da wahala wahalatul yana daki da aƙidar qur'ani halitta ne yana da aƙidar yana daki da aƙidar zina, shi da shakar bi ke cewa da ya bincike sai gama malamin dan shi'a ne ba mutazila ne ba kawari take ishtama fihi al-balaya wal balaya kulliha to amma na ga ɗalibai duk wani akida sun san da shi amma mai suke so wannan abin da yake kira gari, suka lullube mai to wannan shi ne bidiya idan bidiya shi dan bidiya in yana son ka duk wani shi ka'idar shi abin ka'idar in ka tsare mai ka'idar shi duk sauran abubuwa zai rufa maka asiri amma kaji magana da shekaru biyu ya faɗa ce mu wallahi muna son sahabbai muna soyayya saboda sahabbai yanzu wannan bawan Allah wani burgewa zai ma ya zo duk abin da zai kawo da sunan musulunci ya zaki safa annabi ya zan banza shi da abin da shi garbi ke magana kaga irin yanayin yadda abubuwa ke tafiya da sunan addini kuma kai da ka fito ka nuna ga abin da ya suka yi laifi kace malam wanda kuke magana ba ya yi kaza ya yi kaza to in ya yi kaza ai sai a duba kuma alkhairi shi to me yasa ba ku duba alkhairi sai bai ba su albani da su waye ba ba su da alkhairi da su ma nan take suka kirkiro wata ka'ida kuma manhajul fil muwazana wannan manhajin shi ne kuma a kare tare da wannan malamin amma da sun ce to su bin ba su ma suna da alfi ta kawo alkhairin bin ba ba su kawo ba sai dai suka har sun zubar da mutunci su wallahi aka ce da ba wani yake cewa da kan wani malami ne yake cewa da ba dan Allah ba sannan shekara ne ga an gama da malaman Saudiya ka kafa su da daraja a Saudiya da sai ya zo malami zai yi magana wallahi za a ne shi kai shi aka maka shi ba mu da magana sai da ya zo ya dawo da darajar malaman sannan kuma wa'annan ya tona musu asiri ya zama ya musu tsarara in kana shakka ga littafin da malam da ya wallafa da shafi kaza in kana shakka ga littafin kuma ka duba zai gani to ai abin da yake faruwa kowane mutum bai zama asumi ba ai ko ma maliku ko shafi yana kuskure haka sau koma suna yi ka kawo wata manhajin filmu wazana wai dole in ka yi rasi da mutum sai ka duba kuma alkhairin shi kafin ka yi rasi ka faɗa gano wannan da saboda haka wannan abun yana da muhimmanci ya uwa mu sani sahabbai ba abun wasa bane daga cikin abin da ake gane ahlus sunna san sahabbai daga cikin abin da ake gane ba wani uzuri ga mutum dai mutum na zagin sahabi dan bid'a ne kawai shine na'am ashkur shuhat بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن الجوزي ابن الجوزي ابن الجوزي يا فدا الكتاب شي القوانين الفقهيه نعم في اخر كتاب الجهاد اقرشن كتاب الجهاد نعم بيان الفرق بين الامه بيان الفرق بين الامان اللازم وبين الخديئه خديئه في الحرف yana bayanin bambanci tsakanin amana wanda yake na lazimi da tsakanin yaudara a cikin yaƙi me bambanci tsakanin amana lazumi da kuma bambanci tsakanin yaudara a wajen yaƙi annal amana kashu na'am annal amana tatma'inna ilayhi nafs nafsul kafir nafsul kafir lalle amana ran kafiri na nutsuwa da shi na'am kafiri idan aka ce an bashi amana sarki musulmi ce na baka amana to zai kwantar da hankali ya samu nutsuwa kamar kafiran amana yanzu zimmiyun idan ka ce an ba ku amana ku zauna a cikin ƙasashen musulmi to zai samu natsuwa cewa sarkin musulmi ya ba shi amana ba za a taɓa shi ba haka nan in ana yaƙi da shi Ya ka ce an ba shi amana ba za a kashe shi ba to zai samu natsuwa a ran cewa ba za a taɓa shi ba ran ran kafiri na natsuwa wal khadi'a ya tadbiru gawamid al harb shi kuma khadi'a shine gudanar da ainihin zurfafan al'amura na yaƙi shi alhazbu a yake magana kai cewa da aka yi alharbu hudu'a gudanar da zurfafan al'amura na yaƙi ba ana nufin wai yaudara ba a ganin mutum in an ce hudu'a ba ana nufin wai kafiri ka mamaye shi ba ka ce na baka amana in ya saki jiki ka kashe shi ba shi ake nufi ba ana nufin gudanar da zurfafan al'amura na yaƙi zurfafan dabara na yaƙi da abinda zai nuna ma zai nuna kamar an kau da kai gare shi kun wannan zai nuna alama kama an kauda kai gare shi amma sai a dawo gare shi misali kamar yanzu kafiri ya bika abu ya bika kuna faɗa da kafiri sai kamar wani wayo kamar ka ci tsoro sai kai kamar za ka gudu shi ya ɗauka za ka gudu ne kana so ne ka kai shi zuwa ga yan uwanka a gama da shi shi ya ka falle a guje ashe kai kana so shi bai san kana so ka kai shi bane ka aika da shi a kai shi lahira shi sai ya ɗauka kana gudu ne sai ya dage yana ta binka kawai da ya zo kawai sai ya gashi a gaban musulmi kafin ya gudu sun kai shi lahira an gani kaga wannan ba gudu kai ba wayo kai mishi an gani wannan to wannan yana daga cikin hudu'a, ya zama ka mishi amfani da wani dabara wanda zahirin dabara kamar ka kau da kai gare shi ne ko musulmi misali su ga cewa kafiran sun nan kafi yawa kamar yadda Khalid bin Walid ya da ya ga musulmi kafiran suna da yawa yawan da za a yi ta yaƙi har sai an gaji da kashewa za ka iya zuwa ka gaji da kashe maƙiyinka haka yi sauran da ka liƙa mai yanzu kama ce yadda muke dinda muce za mu je china mu yi jihadi za mu zo mai ta kisa ta kisa sai mun gaji sai mu ce to kuma mun yi sauran da sai mun gama kisa ba mun kashe da kashewa za mu bude kanmu za mu gaji kuma mu miƙa musu kanmu saboda mun kashe mun kashe a kuma ma suna nan suna jiran ba su ma fara ba suna nan suna bacci ba a kirawo su masu zo tare tumbare ku suna saboda yawan su to irin wannan kafa ka fahimci ashe mun tono kan bala'i ne wayannan mutane fa yaki da su ba sai an shirya yawan su ya baci to kamar yadda Khalid bin Walid yayi da ga yakin muta tare ko yana yana zuwa ya tage da sara sai cewa musulmi su ringa ja da baya suna alba ana yaki kamar yaki ake ma tafiya ake kafirai suna ƙara matsowa ana tafiya har aka gudu to kuma ba an gudu bane saboda wai ana jin tsoro a yakin zaka gaji kana yi to irin wannan khadi'a kenan wanda zaka nuna wa maki wani abu wanda ba shi kake nufi ba amma kuma kamar na yaki ka ce makafiri ka bashi amana to wannan amana dole ka bashi in ka ce ka bashi amana sai ka kashe shi to ka kayi kayi yaudara kayi haram an gane wannan ko eh mayumin adu irad an awun nukur ko kuma abinda zai nuna wa maki cewa ainihin wato ka cije hatta tuje da fihil fursa ka nuna ainihin wato kamar ka cije har sai ka samu ainihin fursa za ka nuna kamar ka gudu ka ja da baya sai ka samu dama sai ka zawo ka kashe shi bai da kulufin zalika tauriya ya shiga cikin wannan kamar tauriya wato ya zama ka faɗi magana wanda zahiri kamar ka yi ƙarya ne ba ƙarya kai ba a gani za ka gaya wa ‘yan uwanka za mu je yaƙi za mu je yaƙi zariya za ku je yaƙi zariya to sai buƙai ‘yan leƙen asiri su je da gudu a cikinku sai su je da gudu su ba da labari ga ‘yan zariya ku shirya ga musulmi na zo yaƙi sai sun shirya gaba ɗaya sai su ganku da makami kun dimbaro su kuna zuwa sai su ga kun wuce zariya kun yi ƙarya kun ce za ku zariya ba ku je Zariya ba daga kawai Zariya ba kun shiga Zariya ba ku wuce an ce za a je zariya ne to ai gashi mun je zariya yanzu ba za mu je wani gari ne kuma yanzu ba shi kenan ba kaga wannan zahirin shi wani sai an yi ƙarya to ba ƙarya aka yi ba dabara aka yi saboda gudun su makiya wata wa da kuma ainihin zahiri zai nuna wa musulmi kaman wato musulmi zai yi dabara kaman an daure shi alhali ba daure shi aka yi ba kaman ga igiya a hannun shi sai kafiri ya dauka ai musulmin a daure ke ya zo zai kawai sai ga ya kwanci sai ya sare shi a gani mu yi kano na mai kaman kana daure kaman ba yaudara bane dabara ne na yaki an gano wani ko na'am wa tashtit na da kuma tarwatsewa tsakanin su wato wato mutum da abin da zaka yi dan ka zo ka shiga ka ta tsakanin su kafirai duk wannan yana daga cikin wata abin da ake kira kuda wa nasbul khumayl da kuma ainihin nasbul kamil kafa yan leken asiri ya zama za ka wato kafa masu leken asiri shi ma duk wannan gaba ɗaya ba yaudara ba ne ka kafa wa za su suna leken asiri don su gano sirrin kafirai in an gano a zo a bada labari duk ya halatta kasan an ce wala Jastus? amma malamai sun cire daga cikin Jastus, leken asirin kafirai wannan ja'is manzo Allah yana da ƙwararrun yan leken asiri kaga shi kenan ba shi ne fassara wala tajassus ba a gane makiyanka kafin ka yaƙe shi sai ka san makaman da ya dogara da shi a gani in ka zo baka san makaman shi ba kawai ka zo ka faru za ka ji kunya yi da kai kana ganin ka tanaji makamai zai ga ashe makaman shi ya ninka naka ko goma to garan ka zo ka ga ka san makaman shi da ka zo makaman shi din nan ka je ka shirya haka za ka yi yakin daidai shi ne amfanin da gyara asirin to haka nan irin masu son mukabala din nan da yan biri'a kawai baka san aƙidar mutum ba ya kamata za ka yi muƙabala sai ka zauna ka karance shi da kyau ga inda ya dusa ga hujjojin da yake kafawa ga kaza sai ka gama tattaro dillan shi sai ka dubbare shi a gari yanzu an ce ma wannan ɗan ƙara ƙasa ne to wannan ko ba shi bane dalili akan kawo kace to ai tunda ɗan ƙara ƙasa ne kawai bare dubbare shi ɗan ƙara ƙato wani iri kala kala ne su ma akwai ɗan ƙara ƙato wanda ƙara ƙasanci shi ya yi zurfi wani ko bai zurfi ba wani zai ce ma ya yarda da wasu hadisan bai yarda da wasu ba wani zai gaya ma gaba ɗaya hadisai hanjin jimina ne wani kuma yadda ya suke fasara ma sun bambanta wajen fasara akwai wani wanda ya dimfari wani dan dan kalaka su suna bugawa bai taba sanin cewa ma akwai wanda bai yarda da mala'ika ma akwai dan kalaka da bai yarda akwai mala'iku ba wallahi ana cikin tattaunawa ya kawo mala'iku ce ta suwaye kuma mala'iku yadda ya fassara mala'iku sai da ya sai da ya wancan kuma ya nemi ya kawo mai adilla daga cikin lugar larabci cewa abin da ake nufi da mala'iku ke na kana ta wani wahala cewa wai Allah ya aiko wasu mala'iku ba wani abu mala'ika haka mutum zai tsaya ne kawai kan gangan kawai abin da taɓa shi ba amma idan ka san da aƙida mutum tun kafin ka zo na ka san ga yadda yake fassarawa sai ka je ka yi bincike kai ma yadda za ka rusa wannan kaga wannan haka ke na misali ake yi an gane wannan ko wasu tsiradu halin kital eh, da kuma wato Wasu da kuma lura da halin yaƙi ka lura da halin yaƙi kafin ka shiga cikin yaƙin misali bayyana ha an yi zira annahu binu wato bai daga cikin yaudara bai daga cikin a kai alharbi kudu a mutum ya bayyana yana cikin au aladi ne ko yana wato bai daga cikin a, mutum ya bayyana yana cikin kafirai ka zo ka nuna kai ma kana cikin kafiran ko kana kan addinin su to wannan yaudara ne a ka zo ka shiga cikinsu kamar kana cikinsu kai ma kana yaƙi tare da su wannan kuda'a ne wannan kai wannan hadi'a ne ba kuda'a ba haramun ne wannan auza ali nasihati ko ka nuna ka zo ne dan kai musu nasiha sai sun saki jiki ka saka musu bom haram wannan yaudara ne wada da gafla har sai idan ya samu dan mamaya ya dan ya dan samu raf isan rafkana nalami sai ya halakar da su fa hazi khiyanatu wannan khiyana ne baya halarta kuma gane irin ka zo ka shiga cikin su sun saki jiki sun dauka kana cikin su kawai sai ka kashe su ko suna cikin bacci ka yayyanka su ka gudu baya cikin su bai cikin wannan kaga wanda bai sani ba wanda bai yi karatu ba sai ya dauka ai wani mujahidi ya zo ya zauna cikin wasu kafirai sun saki jiki ya kakkashe su ai ya burge ne to amma an gane musulunci wannan yayi ta'addanci haram ko kuma ya zo ya bayyana shi ma kirista ne ko shi ma mai bautan gunki ne sai sun saki jiki ya yi kiliyar da su duk wannan a musulunci ba jihadi ba ne a garkun wannan farin mutum ba fa za ka yi shi wa jama'a karka doka wannan ai wasu mutane ne masu inkarin jihadi suka yi shi mai kawanin lufikiyya ibn juzai shi yayi wannan littafi kawanin lufikiyya an kaji shekarun shi zai ka rike baki babban littafi ne daga cikin littafin malikiya aka yi wannan magana ba littafi ne na zamani yanzu ba daga ce ai saboda ya san abin da ke faruwa a zamanin nan shi yasa yi wannan rubutun a gane to duk irin wannan kana so ka san jihadi ka karanci jihadi daga malaman da suka yi rubuce rubuce tun tun tiri akan jihadi wanda sun fi ka sani ma'anar jihadi a gane wannan malaman fiqh sun yi rubuce rubuce a littafin suka ɗauki littafin imamu shafi littafin al'um kaga irin bayanan da ya akan jihadi ka ɗauki littafin yan hannafiya a littafin al na yan hannafiya za ga abin da suka faɗa kan jihadi duk littafin malaman mazahib din nan ka ɗauka ka duba ka gani ya yi daidai da abin da wasu ke a wannan zamanin da sunan jihadi to in bai yi daidai ba menene sirrin da ya sa ba ma samun nasara akan jihadin da muke yi yanzu saboda mun ba abin da yake ya dace mun kauce hanya to wannan kauce hanya shi yasa kaga ba a samun nasara akan abin da muke kira jihadi a yanzu misali dole ne za a yi jihadi a yi shi akan mahanga na salaf mahanga na magabata Allah ya musu rahama Allah shi taimake mu eh na'am wa alaikum assalam kuna neman me eh ka ce alfarman ka ce alfarman ka ne ba ɗalibai duka ba kai ne ba kai kai ba tunda ka nemi shawarar ne ka zauna tare da su ka ce ne malam ina neman alfarma kakka kaka yi amfani da bakin su bakinka ka ci musu albasa yawa malam ina neman da Allah a mun bayanin wannan shikenan an gane magana yake akan wata wata mai zuwa na sha'aban ko ko wannan watan sha'aban wata ne wanda an ce ba a taba ganin annabi watan da annabi yake azumi kamar wannan wata watan sha'aban ba sabanin abin da wasu ke yanzu wannan wata suke yawan yin azumi wanda ana kiran shi azumin tsofaffi ko watan rajab shi zaga mutane suna dagewa kuma shi ne wanda ba shi da asali yin azumi watan rajab ba shi da asali amma na sha'aban shi ke da asali to na sha'aban ɗin ko mutane ba sa yin shi da yawa shi ne ya kamata a dage da yin azumi a kan shi annabi yana yawaita azumi akan shi ne babban abin da ake so a sani a gani idan mutum zai yi azumi akai zai kiyaye kuma annabi da yake cewa idan ta saba a wannan idan ta saba sha'aban fala lata sumu ko da kuma hadisin da annabi ke cewa a aka ce annabi din nan in sha'aban in saura kwana biyu ramadan mutum kare ya azumi la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin aw yawmayn hmm. illa rajulun kana yasumu sawman fage sun idan sauran kwana biyu to mutum ya dakata da wannan azumi domin ya zo ya azumi har wannan lokaci to kuma ya fada cikin wani biri a kuma daban an gano wannan ko Allah shi ke dake mu eh shi azumi ne kurin aka fi so ba wai aiki a kan ko ko azumi ne kurin da misali aka ce ana magana kasan su mutane sun dauki wata rajab kuma hadisi ya nuna babu wata da annabi ya fi yin azumi kamar wannan watan magana azumi ya kai magana kai na'am hmm. insha Allah kamar shi training ne kenan ga Ramadan ba Na na'am sha Allah subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu